gwagar kamuwan dan kaya Ɗan ahmadu shehu sai ya dita ka lafiya kamar kullum kai na sa a farko ta sufar haka abinda ka so shi kake a yau ba mai ja maka kore mun kanka kau da wasa zan baituka ka sanya kabuli ciki ka sa na gama lafiya mm. abinda nake so gare ka don kadarin fadima Ka yi ta salati ga arziki na da bagardama zuriyar saka sa sahabu masu cikar azama abubakari umar usman ali mazanjiya zuhurun buya gare ki umma nake magiya Baban ki cikar ilahu ummin kibiloniya da famun zan yabo ga shag sayyid zariya ka je na yi maka lamanin faɗin shewa a duniya dan wasu gari da kai nake fahari ki gudu makatuma nake nufi madafa ta ahmadu ka ake sha a yi wanka a fito tudu ina son ka abul abbas shehun duniya masu abun sun fito akan aiki na nake min azali har gaban abar shewa kan kake datsin da aka yi teku ta fashe rijali sun jike na kaula dodon munafukai bar hamasiniya gare ka na zo baba buɗe ƙofar na shigo ciki soyayya ce ta zo da ni kau da baƙin ciki kamun izini in faɗe ka ta sufar ka ta can ciki saboda cikar sai ya dana fi samu ƙaddam kaya. ka taka ɗaiɗai ubanmu yau ka kai ka kure. Mm. kai ɗaya ne fi muje ka muje gagare mun gane abin a radiyau babu kuremure kuyarka ta bayyanar da mamakin tambaya uban alfahari uban faɗi namijin duniya gagara ba dau gishiri sai da ku a kemiya a haihe tilas na harraka na kira lafiya gaban maulana nake sadauki sha tambaya batunmu a koyaushe baba kai ne ba shan kwana mun tabulayi baba da samun ka kai mana akwai mu da rauni shigo cikin mu ka dafa mana ka bar mu da kai da'iman mu ƙaurace hayaniya gwanin tarbiyya bakaniken gyaran zuciya hakan kake maula ya sayyadi komai ka iya daban kake a cikin rijali mai babban zawuya ina wani gashe sai ya ji zakin duniya a shekarar sarar ruwa da ɗai baya yin tabo hmm. zuwan ka daban ne ubanmu ka firgita 'yan dabo ka tange ni da kai adammu kada in fada tabo kamun danyen da kake jin barhama mai gausiya a bana asiru ka ishe ni komai sha tambura da kai na fake baba wallahi na wuce yin bara ina alfahari da kai a koyaushe madogara bukata ta koda yaushe ne karke lafiya makarin gaba da kai a ce an tuban maka duk wanda ya ja da sayyadi sai ya sha da ka sun ja maka ka ci su dole a bar maka na har gaban abu da kai ne siniya gaishe ka farin gani na goggo uban maryama ɗan konawa jagoran mabiya barhama kai ne jiya ga ka a yau kai ne in anjima? jima faira ka ne uba sha tambaya a yau shela nake ina kamar baban nasiru Ɗan amadu mai farin gida gatan zakiru a radu faɗin baba ya yi wuya yau sai dai shiru ka hore mun kanka baba in gagara duniya ina roƙo gunka baba dan ƙadarin barhama don yanda kake jin ka ce mun je an yi ma mm. ka kare ni da masu yunƙurin ƙulla aran gama ka karya adu wanda suka aboce mu gaba ɗaya sarari kura kallo sama'u sai hange ka'idu. alaja kwana uban mazaje mm. dan mm. yarda da mu da'iman ka sa mu haye kan tudu ƙara mun baba ne ta furtawa kajiya sa baki na ya zarce reza kaifin faɗi kare ni ga 'yan gada-gada 'yan neman siɗi na kama ƙafa da sai ya dana fi kai mun daɗi shehu ka yarje idan na furta sai sun jiya maulana zan tsaya a nan na maku sallama ismail ɗan sarauniya mai ɗan maryama ƙara salatin ka rabu rahamar al'umma sirrin wannan salatin a ƙarin shirya dogon sarki na gogogar kamuwan dan kaya dan amadu Shehu sai ya dita ka lafiya. Allah Allah Allah Allah Allah